من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدواء وانا يمتين رانا الثلاثة أيو شا شدة ووتر رمضان هجرة دبو da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da shirin da ɗaya ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki a jiya mun fara ƙisar nai, a inda muka ji waye shi da kuma irin maganganun da malamai suka yi dangane da shi mun tike da cewa sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi duk da wasu malamai ma suna cewa annabi ne Allah madaukakin sarki ya hore masa abubuwan mulki da dama wanda da su da yayi abinda ya aikata mutum ne mu'mini salihi mai adalci kamar yadda zamu gani a cikin kissar shi a jiya mun je inda Allah madaukakin sarki cewa atainahu min kulli shay'in sababa mun bashi ilimi na dukkan abubuwan da yake bukata daga dukkan komai mun bashi sabab ko dai ka ce ilimi ko kuma horewa ta yadda zai amfani da wannan abu zuwa ga abin da yake so a nan akwai magana ta imam a sheikh abdurrahman as-sa'di rahimahullahu ta'ala da na ga dacewar yana da kyau mu karanta ta dangane da abin da ya shafi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ya ce fa a sababa sai ya bi wannan ilimi da Allah ya bashi da wannan horewa da Allah ya yi mai yace ai atahu Allah min al-asbab al-musilati la lima wasala ilayhi Allah ya bashi sababbai na abubuwan da za su kai ko za su taimaka masa su kai ga abin da yake so ya kai zuwa gare shi ma bihi yasta'inu ala qahri al da wannan sababbai da Allah ya bashi yake iya cin galaba akan kasashen da ya shiga wa suhulatil wusuli ila aqasil umran kuma yake da ya samu saukin isa zuwa ga ƙarshen gine-gine da ƙarshen gidaje wa amila bi tilkal asbab yayi amfani da waɗannan sababbai allati atahu Allahu iyaha wanda Allah ya bashi ai istamalaha ala wajhiha yayi amfani da su kamar yadda Allah yake so balaysa kullu man indahu shay'un min al-asbab yasu ba duk wanda yake da dama ko Allah ya bashi wani ilimi bai yake amfani da ilimin Allah zai iya hore wa mutum sababi ga sababin Allah ya bashi amma ya ki amfani da sababin ya cimma abin da ya kamata ya cimma yanzu nawa ne daga cikin ɗalibai da suke karatun zamani na harkar noma amma za ka tara suna zaune kuma ba abin yi alhali ya yi karatu na zamani na harkar noma inda zai dage ya fara da kaɗan-kaɗan saboda ilimin da yake da shi na zamani kuma ga aiki sai ya zama zai amfani da wannan ilimin ya amfanar da kanshi amma sai ga ga sababin Allah ya bashi amma bai amfani da sababin ba to shi ne da Allah ya bashi sababin kuma Allah ce fa'at ba a sababa sai bi wannan sababin mana yayi amfani da shi shine abinda shek yake faɗa anan wala kullu ahadin yakunu qadiran ala sabab ba kowanne yake da iko akan sababi ba fa idza fa idza jitama'at al qudratu ala sabab al haqiqi wal amalu bihi hasala al maqsud idan aka samu mutum ya cimma sababin da yake so abinda mutum yake nema ya samu sannan kuma aka samu yi aiki da wannan sababin to abinda ake nema sai ya samu wa in udima in kuma bai da iko zuwa ga sababin sannan ko kuma ga sababin bai yi aiki ba an rasa ɗayin wannan ko an rasa su duka biyun au a hadu ba lam yasul ba za a samu abin da ake so ba abin da shi kike so ya nuna mana anan bayan Allah ya baiwa zulkarnaini dama da sababbai wanda zai amfani da su don cimma abin da yake so ya cimma to kuma sai da yi aiki ga sababi kuma ga aiki sai ya hada biyu wa hadhihi al-asbab allati ataahu Allahu iyyaha waɗannan sababbai da Allah ya baiwa zulkarnaini lam yukhbiruna Allah wala rasuluhu biha manzo Allah ko Allah madaukakin sarki ba su gaya mana meye su ba ba a ce Allah ya ba shi jirgi ba na ruwa ba a ce Allah ya ba shi sojoji ba ba a ce Allah ya ba shi makamai ba ko da dai an ce Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa ba Ba a gaya mana bai waɗanda abubuwa ba yace wa lam tatanaqaluha al-akhbar ala wajhin yufidu al-ilm hadisai da kuma maganganu da suka zo musu ka wani abin da zai sa a dogara a kai ba ma'ana ba zo da wani bayani wanda zai wada zai bada ilimin da za a wadatu da shi ba domin akwai dogayen kisoshi da aka rawaito dangane da abin da ya shafi wannan kisa ta ne, irin yawan sojojin shi irin makaman da yake da shi irin sababan da Allah ya ce ya bashi wasu ma su ce girgije Allah ya hore masa tashi yake a cikin ma'ana girgije yaje inda za shi da dai irin waɗannan abubuwa da yawa da in yaje gari kaza kaza ya faru an kawo an kaito dogayen maganganu dangane da wannan shine abin da malai yake cewa waɗannan abubuwa da aka kaito zo ala wajihin ba yufidul ilma domin zaka tarar yawancin su ba su da inganci yawancin su akwai nakara kamar yadda ibnu kasir ya ishara zuwa ga haka falihaza dan haka nan la yas'una ghairu sukuti anha ba abinda mu yi sai dai mu shiru kada mu tsaya muna ayyana mu ce an bashi kaza an bashi kaza an bashi kaza tunda nasi bai zo ba ingantacce akan wannan to sai mu shiru mu dai ce an bashi duk abin da zai taimaka mai zuwa ga cimma wannan aiki da zai wa adamu ne lima yadhkuruhu naqala lil isra'ili wa nahwiha bale ce haka nan kada mu waiwaya mu kalli abin da masu nakalto labarai suke nakaltowa na maganganun bani isra'il da waninsu Walakin na na'lamu bil jimla, sai dai zamu sani a dunkule annaha asbabun qawiyatun kaseera sababai ne Allah ya bashi masu karfi dan in ba sababi mai karfi ba ba kuma masu yawa ba sai ya zai cimma abin da ya cimma dan haka Allah ya bashi abuwa ne da dama dakhiliyatun wa kharijiyya akwai na ciki akwai na waje na ciki kamar wanda suka shafi shi karan kanshi kuma ya ba shi lafiya tunda wannan aiki sai da lafiya Allah ya bashi ma'ana ya hore mai gabbai waɗanda suke masu lafiyayyu kaga da yana da nakasa ko a hannu ko a ƙaba ko a ido kila ba zai iya wannan aiki ba wannan da asbab ne dakhiliya kharijiya kuma Allah ya bashi jama'a da za su taimaka mai kamar yadda zamu karanta Allah ya bashi ma'ana runduna masu karbi ya kuma bashi kayan aiki waɗannan da asbab ne masu yawa biha daga ciki sara lahu jundun azim ya zama yana da runduna mai girma zo adadin wa udad wanda take da yawa kuma take da kayan aiki shine udad wa nizam take da tsari wa bihi tamakkana min qahr al a'da da wannan ya samu dama yake cin rinjaye kan makiya wa min tashil al wusul ila masharik al ardi wa magharibiha da wanda ya samu dama ya kai mahudan rana da mafadatta wa anha'iha da wani sasanni na ƙasa anan malam yake so ya nuna mana mu imani waɗannan abuwa a dunkule amma ba tare da mun ayyana su ba a atahu Allahu ma balaga bihi maghrib ash Allah ya bashi abinda yaje maghrib ash-shamsi mahudar rana hatta tara ash-shamsa fi mar ayn har sai da ga rana nan tana faduwa duk da cewa kamar yadda muka bayyana a jiya ba wai ya je ya ga ranar dan ta faɗi ba ga ta nan yana ganin takasa kamar yadda za mu ƙara bayani a'a ya je gurin da daga nan ba a tunanin akwai wani abu kuma a gaba sai dai ko ruwa ba a tunanin akwai wasu mutane a gaba da gurin to in ka je karshen guri da yake biri betel in rana ta bada za ka kamar a gurin ta faɗi amma kila da za ka ci gaba da tafiya za ka hange ta domin lokacin da rana za ta faɗi a wani gari lokacin za ta bayyana a wani gari dan ba wai an ce faduwar rana ba zuwa take ta faɗi ba bayan wani guri sannan gari ya waye ta kewaya ta wannan a'a abinda masu ilimin falak suka tabbatar kewayawa take yi da haka da ta kewayo nan shine kamar ta kullo mana in ce waɗannan awanni to ta kai gurin da ba za mu ganta ba kuma sai ta sake awannin da za ta yi sai ta kewayo inda za mu gani yayin da mu nan muke rana wani garin dare ne yayin da wani garin suke dare mu kuma nan rana ne za ga wani garin tsakaninmu da su awa shida wani garin awa goma tsakaninmu yanzu in wanda ya gabas gabas da mu kamar kasashen gabas ta tsakiya zai ga ma'ana muna suna gaban mu da awa biyu rana tana riga faduwa a can kafin ta fada nan za ku ga lokacin da muke sallar magariba muke shan ruwa a lokacin a Saudiya ake sallar isha sun yi awa biyu da shan ruwa lokacin da a mu kuma nan muke shan ruwa in ka tafi irin su Algeria su Morocco su kuma ba sha ruwa ba wani za ga sai wajen goma na dare za a ga su kuma suna sallar isha lokacin su suke sallar isha bayan mu kuma mutane mun gama sallar isha an gama tarawihi wani ma ya yi bacci to wanda yake shi ne inda ya je ya je makura ba wani gini ko ba wani abu ba wasu mutane da ake tunanin a gaba da nan da haka daga idan ka in rana ta tafi sai dai ga kamar ta fada ne cikin wannan ruwa da ya je gari shi kamar yadda za mu karanta to ya je har nan ma ne ce hatta ra'a shamsa fi mar'al ayn ka annaha taghrubu fi aynin hami'a kai ga ce tana faduwa cikin wani idan ruwa mai tako ai sauda tako baki shine hami'a ah, hami'a shine tako da yake baki yake da ruwa a ciki wa hadha huwa al-mu'tad wannan shine abu sananne liman kana bainahu wa bain aqwa ash-shamsi al-gharbi ma ah, liman kana bainahu wa bain ufuq ash-shamsi al-gharbi ma wannan shine abu sananne da duk wanda ya je ƙarshen inda rana take wurin da yake da akwai ruwa da yanzu zaka a kaddara yanzu nan in ka kalli ka sa gaban ka yamma inda rana take faduwa a bakin ruwa kake kana kallo tana tafiya tana tafiya daidai lokacin da ake cewa ta faɗi sai ka kama cikin ruwan ta faɗa alhali ba cikin ruwan ta faɗa ba kamar yadda ne bayani to shine ana Allah ya ce harbo fi ainin hami'a to shi inda yaje karshe gurin da je ruwa ne ruwan nan kuma yana da tabo taban nan da yake baki kirin to da yaje nan da ga rana ta zo sai ga kamar ta bada ciki da haka a zahiri a ida kamar ciki ta fada amma ala laƙiƙa ba ciki ta fada ba duk da imamu shaukani rahimahullahu ta'ala shi yana ganin me da za a ce ba za a ce ciki ta fada ba ai cikin ta fada amma imam ibnu kasir da dewa daga cikin malaman tafsiri suka ce ba ciki ta fada ba wannan abu ne sananne kamar yadda muka yi muka yi bayani sai ce ra'aha taghrubu fi nafsi al ya ganta tana fada cikin wannan ruwa wa in kanat fi ghayati al sai da cewa tana nan a samanta wa wajada indaha ya samu a wajen ta yi inda maghribi ha qauman inda take faduwa sai ya samu wasu mutane to wannan na dan karanta mana kadan daga cikin abinda malam yi tsokaci na asbab da Allah madaukakin sarki ya baiwa zulqarnai sababi ne da Allah bai bayyana mana su ba amma dai a dunkule duk wani abin da zai taimaka mai zuwa ga abin da yake so ya cimma Allah ya bashi shine ana Allah ya ce wa atainahu min kulli shay wannan min din tana nuna ba wai dukkan abin da ka sani aka bashi ba dan ba a bashi jirgi ba dan lokacin ba jirgi ba a bashi mota ba a bashi kaza ba min kullu shay na ma'ana daga dukkan komai wanda yake bukata dukkan komai irin wanda yake bukata Allah ya bashi sababan fa atba sababa ya bi wannan sababi din wanda yake nuna mana idan Allah ya baka dama to daga cikin abin da zaka yi bayan samun dama shine amfani da wannan dama kada ka bari ta wuce kada Allah ya baka ilimi ka zauna ka ce to tunda yanzu Allah ya baka ilimi to kuma ba za ka yi aiki da shi ba in kana so ka cimma abin da yake so sai ka yi aiki da wannan ilimi sannan ka je zuwa ga abin da kake so to da haka anan ubangiji Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin abin da ya baiwa zalqarnaini na sababi da kuma yadda ya bi wannan sababi din sai Allah ya ce hatta idza balaga sai mu tashi ala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا نعم a wannan bawan Allah zulkarnain ya ci gaba da tafiya yana ta tafiya ku gane ba shi kaɗai yake tafiya ba yana da runduna yana da sojoji kuma a tafiyan nan yana wuce ta garuruwa duk garin da ya je zai shiga cikin garin ya kai musu da'awa ya kai musu addini ya kira zuwa ga wannan sannan ya mamaye garin ya zama karkashin ikonsa karkashin mulkinsa da haka haka yake tafiya Allah ce hatta idza balaga ash shamsi har sai da ya kai mafadar rana wajadaha sai ya same ta taghrubu fi ainin habi'a tana faduwa a cikin wani gidan ruwa wanda yake da tabo wa wajada kuma ya samu wasu mutane a nan wajen kullu muka ce ya zalqarnain ya kai zalqarnain imma an tu'azziba ko dai ka azabtar wa imma an tattakhidha fihim husna ko kuma ka riki abu mai kyau kyakkyawa a cikin waɗannan mutane ko dai ka azabtar da su ko kuma ka yi abin da yake kikkiawa a cikin su ana Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa Zulkarnaini ya ci gaba da tafiya hatta idza balaga maghrib shamsi, shams har sai da yaje inda rana take faduwa maghrib ash-shams shine makanu maghrib ash-shams wurin da rana take faduwa kamar yadda muka yi bayani ta yadda idan kana gurin za ka ɗauka a nan ta wanda kamar yadda malaman tafsiri suka ambata duk wanda ya sanya gabansa fili betal yana kallon rana inda za ta faɗi to zai ɗauka a nan gurin ta shi ma da ya ta tafiya ya ta tafiya sai da ya je gurin da yake ruwa ne ruwan nan yana da taɓo taɓan nan baƙi ƙirin ta inda bayan ruwan nan ba a tunanin akwai wani abu ma'ana kamar ya je makura kenan inda da ya bi hanya inda rana take faduwa yana ta tafiya yana ta tafiya sai da ya je makurar da inda yake ganin ba abin da ya rage kuma sai ruwa shine ma'ana magriban sham da ya je ha sai ya sami ita rana din a ta gurubu tana faduwa fi ainin cikin wani idan ruwa hami'a hami'a anan suka ce ana nufin tabo wanda yake yana da baki a tare da shi akwai kuma kira'ar da ce karantawa fi ainin hamiya hamiya ce zama cikin idan ruwa mai zafi ya same tana faduwa cikin idan ruwa mai zafi ibnu kasir rahimahullahu ta'ala bayan ya ambaci duka kira'o'in guda biyu sai ya ce babu cin karo da juna gurin akwai tabo baki a gurin kuma gurin ruwan yana yin zafi domin kun ga rana za ta daki gurin tunda za ta zo ta daki gurin yayin da za ta faɗi da haka sai zama yana da zafi to da ya je nan gurin ya samu ma'ana ya ga kamar nan ne iya tikewa kamar ga rana ta faɗa cikin wannan ruwa ɗin wanda hakikanin gaskiya ba ciki take faɗawa ba ai masu ilimin falak suna ce ita kanta duniyar kamar a kamar bol take kuma duniya sun ce tana juyawa ita ma rana tana juyawa wannan juya da suke ne ake samun dare da rana ake samun canjin yanayi da abubuwan da Allah ya kaddara ita cewa matsalar juyawar duniya cewa duniyar nan tana juyawa matsala ce da yake akwai kai kawo tsakanin malamai haka nan matsala a ce kamar bal take tana nan ala shakalin kura shi ma matsala ce da yake akwai malaman da suke ganin ba haka bane to wannan dai wata matsala ce daban ba ita muke ciki ba ina tuna a Sheikh Muhammad Ali Sabuni yana da littafi akan wannan matsala ta cewa kasa na juyawa ko ba ta juyawa to irin waɗannan masail kuma abuwa ne da suke ilimi shi zai tabbatar da haka ko kuma ya kore haka idan ilimi ya tabbatar da abu kuma bai ci karo da abin da Qur'ani ya faɗa ba laifi a karba amma in Qur'ani ya ce ga yadda abu yake ilimi ya zo ya ce ga bincike na mutane ya zo ce ga yadda yake to za a karbi abin da Qur'ani ya faɗa in zahiran ne domin shi Qur'ani wani abu ne da ya zo da gurin Allah madaukakin sarki amma bincike na dan adam kullun gabe yake yi wani sa ana bincike wani abu da gaba a zuwa ce an gano wannan binciken ba haka yake ba an yi gaba an wuce wannan guri din kamar matsalar zuwa sama ne waɗannan masu cewa suna zuwa duniyar sama ah, kun ga ashad muhammad al-amin shafiqi rahimahullahu ta'ala shi yana ganin duk wanda ya ce ya je sama ƙarya yake ce an je wani duniya wata ya ce ƙarya ne ai Allah ya ga mana ya tsare sama wa hifzan min kulli shaytanin marij Allah ya ci ya ce ya tsare sama da duk wani shaytani ba fitinan ne duk wani mutum da ya zo ce ya ci ya ya je sama da hujjojinsa da ya ambata na cewa ba yadda za a je amma su malamai sun saba mai suna ganin tun daga shi aikace ana zuwa to ai kuma ya wuce wancan ayoyi da da yake kawowa ba haka suke gwada ba dan da haka suke gwada an ba zai yi ba dan alqur'ani baya karo da abin da yake ilimi ne tabbatacce in dai ilimi tabbatacce tabbatar da abu to za ga alqur'ani ma haka shi yasa in an samu karo din to sai a kuskurantar da ilimin ma'ana bai zama ilimi ba har yanzu ya zama babi ne na bincike wannan malaman da suke bincike kan ijazul qur'an al-ilmi ijazul ilmi lil qur'an waɗanda suke bincike na abin da ya shafi ko ilimin sararin samaniya ko ilimin ƙasa ko ilimin taurari ko ilimin tekuna masu ne bincike kan abuwa na ilimi ko hata masu bincike kan harka ta likitanci bincike da suke yi da sauran abuwa akwai wanda suke kokari su dinga haɗa abuwan da alkur'ani suke wannan kaza da aka binciko dama alkur'ani ya nuna alkur'ani ya ce kaza kaza zai faru to a cikin wannan akwai abin da yake karbabbe akwai kuma abin da takallubi ne da karbi ne aka ake so a dora abin ba zai hau ba inda za ku iya tana lokacin da aka yi 11 September akwai wanda sun zo sun yi takarijin wannan abin da ya faru a cikin alkur'ani suka ce dama kur'ani ya nuna za a yi suka fito da 11 din kwanan wata din da September wata na tara da shekarar da abin ya faru 2001 da aka fito da shi alkur'ani da adadin ginin World Trade Center din tana da hawa ɗari da wani abu in an duba ayoyin da suke maganar aya ta kaza ce sura ta kaza ce wannan takallufi ne takallufi ne wannan hatta sunan layin sunan layin sai da suka ce alqur'ani ya zo da shi Allah ya ce aba man assasa bunyanahu ala shafa jurubin harin fanhara bihi fi nari jahannam suka ce jurubin har shine sunan layin da wani abuwa wannan duk takallufi ne kaga daga jin wannan takallufi ne qur'ani bai zo dan ya gwada wannan ba al-aslu qur'ani littafi ne na shari'a littafi ne na bayanin gaskiya littafi ne da yake bayyana ƙarya dan a nisanci ƙarya din ya bayanin ta ce gashi wa kazalika nufassilu al-ayat wa litasbina sabilul mujrimin wa litasbina sabilul mujrimin da haka qur'ani yana yana al-furqan ne bainal haqqi wal batil yana bayanin abinda Allah yake so amma da na abuwa na na ilimin muka qur'ani bai zo dan ya koyar da musu ba qur'ani bai zo dan ya koya ma likitanci ba sai dai wannan bai hana alqur'ani ya yi ishara zuwa ga wasu usul usul na na, likitanci kamar yadda ibnu qayyim cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da yazo yana bayanan dib likitanci sai bayanin cewa gaba ɗaya likitanci ya dogara akan wasu arkan yace akwai gusar da cuta bayan ta faru ce wannan alqur'ani ya ishara zuwa ga wannan ya kama magana wanda yake gurin aikin haji kaman kana bihi azan can da Allah yake bayani cikin suratul baqara ga wanda yaje aikin haji yana da cuta a kan shi ya aski ya da fidiya kuma cutar ta zo qur'ani yace akan wanda ita yace ko kuma ma'ana kariya gabanin cutar ta zo a ba mutum kariya sai yadda zai samu ba zai je shiga ba kada ya game da cuta Na ma ya kawo aya da irin waɗannan abuwa da ya fitar aga wannan usul ne ma'ana ana da abuwa ne da yake a likitancin zamani an nuna ga su ga za a yi Qur'ani kuma ya ishara zuwa ga su misali da Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala sabarin fa iddatun min ayyamin ukhra dan bi aka ana mara lafiya kada ya azumi dan kada cutar ta karu saboda in ya azumi cutar za ta karu daidai yake da kaje gurin likita ya ce wannan cutar ta ka ba ta san kaza da kaza da kaza ka nisance su alqur'ani ma ya ishara zuwa gani santar abu dan kada cutar ta kawo kamar wajen mai janaba yace yana da janaba ce bai samu ruwa ba ko ya zama bai da lafiya sai aka ce yi taimama saboda mai kada yi wanka cutar ta kawo to irin waɗannan alkur'ani zai ishara zuwa gare su amma filla filla daki daki a ce duk wani abu da ilimi ya zo da shi sai sai an nemo shi a cikin alkur'ani akwai akwai takallufi a ciki to da haka anan fi ainin hami'a suka ce idan ruwa ne wanda yake mai zafi kuma da tabo kuma da baki zafin wal Allah ranar da ta ke sauka kan shi shi da ya kawo ya zama na yake da zafi wannan ainun hami'a in ka ɗauki tafsirin at-tahrir wa na ibn Za zaka ji ya ce wa Ana anna hadhihi al-aina min uyudin naw al-waqi'a ala sahri bahri khazr haisu madinatu baku Ya ce eh, yana ganin fa wannan idan ruwan da zarkar ne ya je Shi ne ɗaya ne daga cikin idanun ruwa na man fetur wanda yake can wajen tekun a hazar a can wani birni da ake kira Baku wa fiha manabi'un nifil an can yanzu ake da a lokacin da yake rubuta ce canne ne yanzu ake da mabubbugar fetur wa lam yakun ma'rufan yawma idhin yace a lokacin ba san biyi ba to wai shine ainun hami'a yace wal mu'arrikhun al muslimuna yusammunaha um, masu tarihi na musulunci suna kiran wannan abuwa da albiladul muntina cewa garuruwa ne da suke muntina ma'ana ban san man fetir ba a lokacin ko abin da ya kama da wannan to haka dai shi ya faɗa yayi ishara zuwa ga cewa wannan idan ruwan da Allah ya tabbata da cewa baki kuma mai kamar taɓo, to man fetur ne Wani Allah ana aka fara gano kira man fetur a wannan nahiya ta wannan guri da yake faɗa na baku to Allah ne madaukakin sarki anan bai nassanta akan wannan ba ya ce ainin hami'a wa wajada ha qauma ya samu wasu mutane a wajen qauman an kawo bin nakira wasu mutane dan ya gwada ba a san su ba gabanin wannan lokacin ba a saba da su ba ba a saba da halayensu ba ba a saba da aƙidunsu ba wasu mutane ne da suke ba a ma san da su ba sai yasa Allah ce wa waje da inda ha qauman ya samu wasu mutane a wajen kulla sai muka ce kulla anan tana iya yiwa Allah ya mai wahayi wannan kenan ga wanda suke cewa annabi ne yadda ce ya tabbata hadisi manzo Allah ce ban sani ba zalqarnai ne annabi ne ko ba annabi ba inda manzo Allah ce bai sani ba min babi aula mu ma mu tsaya dan wasu sun zahiran zahirin ayoyin suka ce annabi ne tun daga shi Allah yana mai magana to amma wannan ba ba ba lalle bane da Allah ya ce wa iza auhaytu ila al-hawariyina an aminu bi auhaytu dai wahayi zuwa ga hawariyawa ai ba annaba bane su annabi Isa aka ga ya ga musu to nan ma suka ce zai iya yi wa zulkarnain sarki ne amma tare da shi akwai annabi wanda annabi zai ce Allah ya ce yi kaza yi kaza shi annabi da annabta shi kuma wannan da mulki su haɗu su yi kamar yadda ya faru ga tsalut can cikin suratul baqara kisan da muka karanta a suratul baqara kun ga ma'ana alam tara ila al mala'i min bani isra'ila idh qalu li nabiyyin lahum ibas lana malikan nuqatil fi sabilillah sun ga wa annabinsu cewa Allah ya bamu jagora Allah ya taɗo mana da sarki da zamu yaki kan tabarkin Allah kun ga ga annabin amma suna neman sarki da zai jagorance su ko can zai ce qala inna Allah qad ba'asa kuma taluta malika Allah ya yi kwanku da talut suka ce to nan ma zai yi wa ni sarki ne da Allah ya hore masa sarki musulmi mumini Allah ya hore masa abuwa da dama kuma tare da shi da wani annabi da annabin yake gaya masa Allah ya ce a yi kaza a bar kaza shi kuma yana aikatawa zai iya yiwa haka kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya zo garin Makka Allah ya aiko shi ma'ana ina nufin lokacin da aka aiko manzo Allah a garin Makka ai akwai jagororin Makka ba manzo Allah bane yake jagoranci akwai waɗannan manya-manyan ƙuresha irin su abu jahal irin su abu lahab irin su asibin wa'il irin su uquba ibn abi mu'ayd waɗannan manya-manyan jagororin da makka amma da kakannin annabi irin su abdul muttalib irin su ma'ana abu talib abu talib shi da suke musulunci irin su abu talib kaga in abu ya zo ma makka in za a dau ƙarar, za a dau wani hukunci ai su suke taruwa su ce to daga yau garin makka za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba sai Allah ya aiko manzan Allah kaga manzan Allah su yake wa'azi Allah ya ce ku daina bauta gumaka Allah ya ce ku bauta masa shi kadai to ba mamaki a ce ga annabi yana da'awa kuma ga wani Allah ya bashi mulki na jagorancin mutane to da haka kulla ana zai iya yiwa ta hanyar wannan annabi almihim zalkarne ne da ya je ya samu waɗannan mutane mutane ne ba musulmai ba mutane ne ba muminai ba to sai aka bashi zaɓi Allah ya bashi zabi imma an tu'azziba ko dai ka azabta su ma'ana ka yaƙe su imma an tu'azzibahum bi qatlin ko ta hanyar kisa aw darbin ko duka aw asirin ko kamawa a da suri batattun yaƙi wa nahwihi da makamancin wannan wa imma an tattakhidha fihim husna ko kuma ka riƙe abu mai kyau a tare da su ma'ana ba ba sai ka azabtar da su ba ka shiga ta hanyar karantarwa da ilmantarwa da lalama ba ta hanyar karbi ba shine abinda Imam Sa'id ce fa khayyira bainal amrayn sai aka ba zarkar ne zabi tsakanin abuwa guda biyu li anna zahir domin zahirin aya yana nuna annahum kuffar kafirai ne waɗannan mutane aw fusa ko fasikai ne aw fihim shay'un min zalika ko dai akwai wani abu aka tare da su Mana ba mutane bane da suke kan gaskiya suke kan daidai wannan shine yasa aka bashi zabi din li'annahum law kanu mu'minina ghayra fusaq da mu'mine ne ba fasikai ba lam yurakhas lahu fi ta'zim ba za a bashi dama ya azabta su ba fa kana inda zulqarnain min as-siyasati shar'iyya to zulqarnain din nan ai Allah ya ce ya bashi a atainahu min kulli shay'in sababa to daga cikin abin da Allah ya bashi hadda siyasa ta zamantakewa hadda sanin abin da ya dace na zamantakewa masda haqqa bihi al-madha was sana yana da siyasa ta shari'a wanda za ta saka yabe shi saboda Allah ya datar da shi don haka maimakon ya zo ya shiga azabtar da su ya shiga yi musu wahala tunda an bashi wannan dama ya shiga kama su ko kai imani ko a kama ka ko kai imani ko a kashe ka ko kai imani ko a daure ka maimakon yayi wannan sai ya yi siyasa siyasa mai kyau sai ya ce da ya tafi ya ce kala sai ya ce amma man zalama wanda duk ya zalunci kanshi man zalama anan wai suka ce ma'ana wanda ya shirka domin gaba ya ce wa amma man amana sai nuna man zalama anan ne allazi lam yu'min wanda bai imani ba fa sawfa nu'azzibu to da sannu a hankali za mu azabtar da shi summa yuraddu ila rabbih sannan a mai da shi zuwa ga ubangijinsa fa yu'azzibuhu azaban nukra sai ya azabtar da shi azaba mai tsanani a baki wadda take mai mai mai ku duba a nan da Allah ya bashi zaɓi cewa ko dai ya shiga ya kama su ya azabtar da su ko kuma ya bi kyakkyawa a kansu sai ya zaɓi mai kyakkyawa din sai ya zaɓi hanyar bin siyasa din wanda yake gwada mana duk lokacin da al'amura guda biyu suka zo maka to ka ɗauki wanda ya bi alkhairi ka ɗauki wanda ya fi sauƙi na Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa ba a taɓa baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama zaɓi tsakanin abuwa guda biyu ba illa ikhtara sarahuma. sai ya zaɓi wanda yafi sauki ma lam yakun isman matakar ba zanibi bane kai ma lokacin da abuwa biyu suka bijiro maka ga mai wahala ga mai sauki ana so ka dau daya to dauki mai sauki din da haka ko da'awa ce ka je yi fara bin hanyar sauki kar ka fara da'awa da hanya mai wahala idan ka je za ka yi mutane da'awa ka fara musu da bayanin abu mai wahala guduwa za su guduwa za su ba za su yance ka ba ko ka fara musu da tsanani kana zuwa gari a matsayinka na bako sai ga yin sallah azhar sai karfe biyu kamar yadda aka gada iyaye da kakanni kuma ga manzo Allah yana cewa an tambaye manzo Allah wani aiki ya ce as-salatu ala waqtiha kana zuwa ka ce to dole a dawo karfe daya ko sha biyu da rabi duk wanda ba zai haka bai tafiya ba mu gobe kaga misali in ka je gurin irin maguza wannan wani sai za ka je garuruwan su wanda suke zuwa sai za ka je ka same sun taru ana ta shan giya akwai wanda yake ban labarin wani gari da suka je duk da suka je garin sai sai mata Sai tambayi wani dattijo ce ina mutanen garin maza ce kaga can in ka tafi ka tafi can wuri kaza za ka same su suna can suna shan giya to su kuma zo za su yi wa'azi to kuma gari an tare ana shan giya to ya za a yi sai wani ya ce bari ya je musu wa'azi bari ya je musu wa'azi ai ai ga ma ta kan giyan ma zan fara sai wani ce a'a a'a zauna ba kai za ka ba sai shi ya tafi da ya je ya gaishe su a gaisa ce ana huta suka ce a huta har ma da mai ta yi ce a'a ba ya sha ba ya sha ce to mu dama dai mu mun zo ne dan mu dan muku bayani mu bayanin sallah da wannan muke dan roƙo da Allah dan zo a saurare mu haka to a hankali dai a hankali da kyawawan maganganu aka samu aka tattaho aka tattaho yace yau da gobe suna wazi sai da mai yin giyan ma mace ce ko namiji na manta sai da aka waye gari ita ma ta musulunta duk giyar gaba dai an daina sha duka saboda mai an biyo ta hanya amma da farko da wannan mai zafin da ya tafi aiki na masu mai duka domin waɗannan maguzan ka hana su shan giya ta bar ɗaya akwai wanda zai ce ba ana samu a cikinsu wanda zai ce zan musulunta amma ba zan daina shan giya ba kaga wanda bai da ƙwarya adawa sai ce ba a su amma wanda ya ƙwarya da sai ce ba matsala ka dai musulunta idan ya musulunta ya bara sallah a hankali a hankali imani yana tabbata ko dai yana da kanshi ko kuma har aka yi matakin da za a yi mai wa'azi to haka da anan zarkar ne ya babu siyasa ta yadda ya kamata shugaba ya zama kuma wannan karantarwa ce hatta ga shugabanni kun ga gashi an bashi dama abuwa guda biyu sai ya dauki mai sauki to haka kai ma a matsayinka na shugaba in ya zama za a yi wutar da wasu abuwa na gudanarwa wanda yana da tsanani wanda yana da sauki fara da mai saukin kanka zo ta farar ɗaya ka ce kana shugaba sai ka mayar da mutane irin zamanin sai jina abubakar da umar ba zai yiwu ba dole sai ka bi a hankali musamman yanzu irin irin wannan rayuwa irin wannan rayuwa da muke yi akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba to babu bayuwa dan ka zama gwamna ka ce rana ɗaya duk yadda ake sha a garin nan sai ka hana ta farar ɗaya ce duk inda ake kaza a sai ka to a hankali sai a hankali a hankali a hankali kuma dole sai ana yi ana ilmantarwa da'awa tana tafiya tare da karantarwa da ilmantarwa sannan kuma a samu masu aiwatarwa a gefe shi ma su malamai za su bayyana mutane abu mai kyau da mara kyau shi kuma shugaba shi zai zo ya zartar tunda kaza ba kyau a daina to a hankali a hankali a hankali sai ga mutane sun fahimta da haka da ya zo nan sai ya ce amma man zalama fa sawfa nu'azzibu wanda ya shirka da sannu za mu azabtar da shi ka duba nan ma wanda ya laifin ma ta yi fasaufa wannan ishara ta cewa ba wai lokaci guda za a kamo mai laifin a yanke mai hukunci ba a'a ki za a dinga jan hankalin shi ka daina abu kaza ba shi yin kaza an yi kaza kaza ne sai ana yi a hankali a hankali sun ma yuraddu ila rabbi sannan a mayar da shi zuwa ga ubangijin shi ma'ana idan ya mutu ya koma zuwa ga Allah wanda ya nuna zarkar ne ya imani da lahira shi ke nuna musulmi ne ya yi imani da zahira, ya ce fayu azibu sai ubangiji ya azabtar da shi azaban nukura azaba mai tsanani wadda take ma'ana mai muni sannan sai ya ce wa amma man amana amma kaga wanda ya yi imani wa amila salihan ya aiki na kwarai ya aiki na gari falahu al husna yana da kyakkyawan sakamako kyakkyawa yana da sakamako kyakkyawa jaza'anil husna sai ya zama alhusna din kamar siba ce ta shi sakamako din ko kuma abwan ba siba ba sai zama idafa ce a idafa bayaniya alal idafa al bayaniya jaza'anil husna ma'ana sakamako wanda yake na kyakkyawa ko kuma jaza'un al'usna kamar yadda wasu ma'ana suka karanta sai zama yana da sakamako wanda yake kyakkyawa wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za mu faɗa masa za mu gaya masa cikin lamarinmu yusran abin da yake <clears throat> ma'ana sassauka abin da yake mai sauki imam sa'ad ya ce wa haza ya dullu wannan yana gwada ala kaunihi min muluki salihin yana cikin sarakuna da nagartattu al'auliya waliyai al'adili na masu adalci al'alimi na masana haisu faƙa marzatullah ta inda ya dace da abinda Allah yake so fi mu'amalati kulli ahadin bima yaliqu bi hali ta yadda ya mu'amala kowa da irin abin da ya dace da shi ailan ma wasana ila maghribi shamsi karra raji'an wannan ya shiga tafsirin wata aya to wannan abin da ya faru dangane da waɗannan mutane sai Allah ya ce mai summa atba asbaba ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا الله يقول ثم أتبع سببا سنة يشكب دبين وانا سببين ko manazil kamar yadda su magabata suka fassara ya ci gaba da bin wannan hanyoyin da abubuwan da Allah ya bashi ya ci gaba da tafiya yanzu ya zo nan ya ma'ana samu waɗannan mutane ga siyasar da ya gudana a cikin su wanda da yayi imani ya koma zuwa ga Allah sakamakon shi yana wajen Allah madaukakin sarki sannan dangane da zurkarini da mutanen shi zai game da sauki zai game da abubuwa masu kyau a tare da su wanda ku yi shirka to a hankali zai cimma hukuncin shi kenan yanzu ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa wanda ya imani ga sakamakon shi wanda ya kin imani za a yi hukuncin da ya dace da shi kun ga wanda ya danganta ga irin hukuncin da aka ce su inda yanzu ne a cikin wannan al'umma wanda duk bai karɓi musulunci ba ko dai ma'ana a yake shi ko ya biya jizya ma'ana ko kuma ya musulunta waɗannan zaɓi guda uku za a bashi to amma su can a shari'ar su wallahu alam amma dai ya gwada cewa a hankali dai za a yi hukuncin da ya dace da shi to bayan ya yi wannan sai ya juyo kuma ya dawo sai ya nufi kuma inda rana take hudowa yanzu ya yi yamma misali a nan mu kasar mu ce ya yi yamma ya kai zuwa ƙarshe sai kuma ya juyo yanzu da ya gama nan dukkan ruwan da suke nan ya gama tabbatar da adalci da gaskiya a cikinsu sai kuma ya juyo kuma ya nufi gabas kenan za mu ce a ƙasar mu abin da yasa nake cewa ƙasar mu domin ba kowace ƙasa ne gabas inda ake kallo a yi sallah ya zama kuma nan ne rana take hudowa in ka tafi madina za ga kudu ake kallo saboda makka tana ma'ana kudancinsu, da kudu suke kallo amma inda rana take huduwa da inda take faduwa ba nan suke kallo ba babu talazumi tsakanin inda ake kalla a sallah da inda rana take huduwa wasu suna dauka cewa duk inda rana take huduwa to lalle nan ne alkibla babu talazumi za ta iya kullowa daga nan shi za in ka je yanzu kamar masallacin ka'aba ai duk wanda ya gani zai ga kewaye shi ake yi kaga saboda me ka'abar ce ita ita ce alƙibla din tunda ya zaga ta za a kewaye ta wanda ya nuna babu talazumi tsakanin ƙibla da gabas to da haka da ya tafi Allah ce hatta idza balaga matli ash-shams har sai da ya je gurin da rana take hudowa gurin da rana take hudowa ibn ashur tafsirin shi yana bada sunan garuruwa misali anan yace az-zahir annahu balaga sahila bahri al-yaban a zahiri dai ya kai tekun karshen tekun japan bai hududi manshuriya au kuriya a sharkan can iyaka da koriya yana ambatar sunan wuraren ya ce sai je ya samu wasu mutane Allah ya ce da ya tafi ya tafi ya tafi a hanya duk yana gamuwa da garuruwa yana shigo da su karkashin mulkinsa har ya je waje da ha sai ya samu ita ranar ta tsoro tana kullowa ala qaumi kan wasu mutane lam naj'al lahum min duniha sitira Allah ce ba mu sanya mu sitira ba tsakanin su da ranar nan malaman tafsiri sun yi bayani daban-daban me ake nibi idan muka koma ibnu ashur yace wajada qauman ya samu wasu mutane tatlu alaihim ash-shamsu rana tana kullowa a su la yasturuhum min harriha ba abin da ke kare su daga zafinta ai la jabala fiha ba wani dutse yastajilluna bi zillihi da zasu shiga karkashin shi ba dutse a gurin wala shajar ba bishiya fiha a gurin fa hiya ardun makshubatun lishams guri ne fili betal rana ta fito ba inda zasu shiga shine sai zama lam naj'al lahum min duni hasitra ma'ana babu wani kariya da zai kare su daga ranar tana kullowa kansu za ta kullo da wannan zafin ranar kansu zai kare wa ya juzu an ya kuna maana Ibn ashir ce zai iya zama kuma abin da ake nufi annahum kanu qauman urat mutane ne tsirara suke fa kanu yattaquna shu'a ash-shaffi in rana ta zo suna shiga cikin kogo ne su koyi dan ba su da sikirar da za su sa su kare kansu daga rana au fi asrar ko suna shiga wasu ramuka yattakhidunaha fi turab da suke yi a karkashin kasa su shiga su bake wa rana fal muradu bi sitri ma yasturu al jasad sai zama nan abin da ake nufi da as abin da zai lullube jikin su ma'ana ba su da tibabi kaga yanzu wannan tibabi ai da muke sawa yana rage mana zafin rana yanzu in rana ta taki in ka tafi kanka ba ba hula sai ka ji ta tsakar kanka sai za ga mai kiwo ko mai aiki cikin rana zai samu huda in dan zamani ne ya samu hana sallah ya dora kayan shi ba in kuma irin iyayenmu ne fulani da suke jeji ce ga samu sun samu malfa ko malfa amma ba irin malfa ba sai su dora kayan su wannan suna sa dan maganin rana to kaga kenan ashe wannan abin da muke sawa tubabi suna kare mu daga rana to su waɗannan mutanen ba su da tubabi shine ma'ana ta bi kenan lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya musu wata sitira ba daga rana ba su da wata sitira da za ta kare su imam ya ce, yace imma li adami istidadihim fil masakin ko dai dan ba su tanadi guraren zama ba wa zalika li ziyadati hamajiyatihim wa tawahushihim wanda yana nuna mutane ne da suke suna da wasu halaye kamar na dabbobi domin duk mutumin da za ga baya sa riga bai waye ba babu wayewa tare da shi ka samu farcen shi zako zako ka samu bai dami aske gashin kansa ba za ka same shi ya zama kamar wata dabba dabba domin duk mutumin da baya sati ba haka za ka same su dabi'a waɗannan mutanen wanda har yanzu akwai waɗannan mutanen a jeji na Amazon wajen Brazil kenan ko irin waɗannan wuraren akwai mutanen da har yanzu ba sa sati ba ko YouTube ka shiga za ka sami same su irin su da nan wata kabila da kira Zulu ina ji wajen a South Africa ne su ma duk suna nan wasu za ga wasu daga cikin su dan ganye ne za su sa gurin al'aura amma matan su da komai haka suke akwai su a nan cikin YouTube duk in ka shiga za a gan su suna al'adun su na raye-raye da me in ka sai ga kamar dabbobi kamar dabbobi domin in bada dabba ha za a yi uba zanjir uwa zanjir ɗa zanjir ai sai dabba <laughs> ba yadda zai mutumin da ya san me yake yi to shi ne anan imamu da yake cewa wannan yana nuna maka mutane ne da suke kamar dabbobi wa adami tamaddunihim ba su da wayewa to da haka kila ne yasa ba su da tibabi wa in ma li kauni shamsi da'imatan indahu wannan yace basara ta uku wanda kace abin da ake nufi lam naj'al lahum min duniha sitra shine da'iman garin a cikin rana yake da'iman a cikin rana yake don haka tana nan la ta hurubu ne yuzkar ba ta wani faduwa faduwar da za a ambata sai dai ta dallaba kama yujin zalika fi sharqi su janubi ya buga misali ce kamar da ake samu a bangaren gabas na kudu gabas maso kudu na Afirka haka ne ya ya faɗa amma dai abu ne sananne har yanzu akwai garuruwan da suke a duniya rana takan yi watanni ba ta faɗi ba akwai su za ka samu sai ta wata biyar shida jin rana ne sannan kuma in ta juyo sai su wata biyar shida cikin dare irin wanda ya za su yi ibada ya za yi sallah ya za yi azumi Kuma yanzu da aka fara azumi in ka ba muna yin azumin wajen awa goma sha hudu farkon azumi ba san yanzu ba wajen awa goma sha hudu muke yi muna muna tattauna wani ce to su a inda suke awa 17 suke wasu awa 15 da haka zaka tare yana bambanta to waɗannan mutane ya za su yi azumin su to wannan akwai bayanan fatoyin da malamai dan duk sun aiko da fatoyi irin waɗannan mutane muna garin da rana da'iman ce ya za mu sallah dan wanda baya bai bai sani ba ko wanda bai baya bincike ko na abu sai dauka iya duniya iya inda yake rayuwa ne Sai inda sha biyu sai a kowane gari ma lalle dole a yi sallah dole haka zai dauka je inda sha biyu sai dole a yi sallah da haka in yaje bakunta kila wata kasa sai sha biyu yi. ba lalle sha biyu lokacin sallah bane wani gurin in ka ko anan bin kana duba ana nuno lokutan sallah a a a in kana duba sai ga wani garin za su kar azhar karfe uku, za su yi la'asar karfe biyar, za a yi magariba karfe tara. haka su yanayin fiki yake tafiya shi ya sa hikimar shari'a shi aka ba da lokutan sallah ɗin da rana in rana ta yi kaza a yi kaza to lokacin da rana za ta yi zawari shi ne karfe uku da ga lokacin za su yi azahar ɗin. to don haka sai ce ta yi wannan mutanen rana ba ta faduwa a garin kuma wanda akwai irin waɗannan ƙasashe ɗin. don haka da ya je ya same su ɗayan waɗannan abubuwa ne da aka faɗa kun ga saɓanin waɗancan mutane da ya tara sai Allah ce kazalik haka lamarin yake wa qad ahatna bima ladayhi khubra duk abin da yake tare da shi duk abin da yake da shi Allah ya ce mun kewaye da sani shi babu wani abin da Allah bai sani ba da yake tare da zalkarnaini babu wani guri da yaje da Allah bai sani ba wannan da abuwa da ake faɗa wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya sani kazalik da Allah ce haka nan lamar yake ma'ana waɗannan duk abuwa da aka faɗa waɗanda aka ambata ɗin nan to Allah madaukakin sarki ya sani shine an Allah yake cewa wa a ahatna bima ladai mun kewaye da abin da yake da shi kuburan da labari babu wani abin da ba mu sani ba su kuma waɗannan mutane yadda ya je ya same su da yadda ya duk inda ya je yana tabbatar da gaskiya yana ɗora mutane akan abin da yake daidai da haka bai tsaya ba sai ya ci gaba da tafiya sai Allah ya ce mai ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا نعم wannan ya bar wannan gurin yayi wani guri daban kenan shi ne shi sa Allah ce sun a ba a saba sababa sannan ya ci gaba da bin wannan sabubba da Allah ya bashi waɗannan hanyoyi da Allah ya sanar da shi tare da sojojin shi da zama a shi hatta idza balagha bayna saddai. sai da je tsakanin duwatsu guda biyu dan ba wasu malaman tafsiri suna cewa sun ma a saba sababa ma'ana ya bar bangaren mahudan rana sai kuma arewa da aka yi ta tafiya yi ta tafiya yi ta tafiya har yi tsakanin wasu duwatsu guda biyu waje da min doni hima gabanin Gabaninsu wasu ka ce bayansu wasu ka ce gabaninsu sai ya samu wasu mutane la yakaduna na qawla ba ma sa gane magana wasu mutane ne da suke wani yare na daban ba kuma sa ganewa wanda zai nuna ba bambancin su da waɗancan mutane da ya je tara a wajen mafadan rana waɗancan suna da tsari sai dai ba musulmai ba ne, waɗannan kuma tsarin da suke da su shi tsari ne da suke da shi amma kuma a zahiri kamar da zamu karanta ayoyin sun nuna mutane da sun san Allah sun san addini da haka abinda su suke nema daban to kissa da yake tana da ma'ana yawa in muka fara tafsirin ayoyin dole sai ya zama mun kai zuwa ga wani gaci musamman ga matsalar yajuji da majuji na san da yawa muna son mu ji wani waye yajuji da majuji to ina ganin mu bari Allah ya kai mu gobe sai mu shiga yajuji da Abin abinda ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka bada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik